بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه قوم شابقي قوة جمادة الآخرة أو أن شكرا تدبر kuma bakwai ga watan afrilu shekara ta 2013 miladiya za mu tashi a babi na tara a cikin karatunmu na wannan littafin albarka littafin muwaffaq malik a inda muke cikin kitabul uqul kitab ɗin da yake magana kan abin da ya shafi abin nan aljirahat ciwo da ake jima mutum da diyar da ake bayarwa ma'ana al'uqul kenan diya da ake bayarwa na rauni da aka jima mutum wanda yake lalle ilalla laka wani yana karantar da mutum ya taka tsantsan ana noma ne karka sare ma wani kafa ko ana yankan shinkafa karka datse ma wani hannu da lauje ko duk da wasu ayyuka da ake yi ko yankan farce ake karka je ka fafa da mutum kafa قال رحمه الله عز وجل باب ما جاء في عقل العين اذا ذهب بصرها باب دي زي ما بيان في عقل العين اكا ابن دي شاف دير إدو idan zahaba basruha idan ganin ya tafi diyar ido idan aka batar da gani takan yi malin shi ake sai daina gani kaga ga kwayar ido ɗin kenan ɓalo ɓalo amma kuma ba a ganin ba ta da amfani ko kuma a'a kwakwale mai ido aka ko wasu abubuwa ga ko magani aka bashi likita ya rubuta mashi magani ya je sai maganin ma idan ya tafi da idan shi da su Allah salamu alaihi wa قال رحمه الله عز وجل حدثني يحيى عن مالك أن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يقول في العين القائمة إذا طفئت مئة دينار حدثني يحيى عن مالك عبيد الله بن يحيى الليثي يتي يحيى بن يحيى الليثي كانت تدني وانا مالك an yahya bin sa'id daga malaminsa yahya ibn sa'id an suleiman bin yasar daga suleiman dan yasar an zaid bin thabit lalle zaid bin thabit radiyallahu anhu Allah ya kara mashi yadda kana yaqulu fatawash ita ce fil ayn al qa'imati dangane da ido da yake a tsaye kun ga al aynu a larabci muannath ne shi zai ce al qa'imati bai ce al qa'im ba saboda ka yana hausa ne sai ka ce idan da yake ba za ka ce idan da take ba fil aimil qa'imati nan gane da idan da yake a tsaye idan da yake garau idza qafi'at idan aka tafiyar da ganin nata shine qafi'at mi'ata mi'atu dinar to diyar ita ce dinare 100 dinare 100 za a bayar قال رحمه الله عز وجل ضد إمام الزرقاني كتوى ولم يأخذ بذلك مالك إمام مالك ابن أنس بيدك ونن ونن مكانة تازر من ثابت با يجي إن أمكن أن يفعل بالجاني وإلا فالعقل للخطأ إذن دي iya yiwuwa kenan ai haka da wanda ya aikata laifi in kuma ba haka دي to تكسكولي ma'ana diya ta kuskure ko dai zama na diya ce ta kuskure za a karkasa ta wurin bayarwa ko kuma zama diya ce ta kuskure zai ba da raƙuma ɗari ita ce fitar malik eh eh ido ɗaya قال يحيى وسئل مالك عن شتر العين وحجاج العين فقال ليس في ذلك إلا الاجتهاد إلا أن ينقص بصر العين ويكون له بقدر ما نقص من بصر العين قال رحمه الله قال يحيى يحيى ابن يحيى الذي يجي وسئل مالك أن تنبي إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة عن شتر العين دنقل إذا أبن دي شافي جرر إدو wani ko amma na ƙasa in kun akwai gashi akwai gashi a sama da ya rufe ido ta sama akwai gashi a ƙasa tana ina fata mun fahimci wannan gashin na ƙasa din nan ne shatar al'ain wa hijaj al'ain da abin da ya shafi hijaj al'ain wannan kashin kashin nan da ya kewaye ido sai zama an taɓa wa mutum kashin Allah salamatu wa afi kullum da ke ko ne ma'anar da ya ce wa hijaj al'ain da idan da ke abin nan mazakkar ne a wasu ce mazakkar ne jama'a ne hijajatul jami'in kenan hijajatun mafarar ɗin shi kuma hijaj kaga wannan mafarar ne da ake bambance da jami'i mafarar babu ta'un mafarar babu ta'un jami'i kuma da ta'un saɓanin wani jami'in da yake mafarar ɗin da ta'un jami'in ba ta'un amma wannan shine killa sosai da sosai su wuce 'yan kwarori ba haka قال رحمه الله وحجاج العين دا shi da ya kewaye ido faƙal da aka tambaye ma maliki wani anas akan wannan aka ce dangane da gashin ido na ƙasa fa da kuma wannan kashin da ya kewaye ido sai ce laisa bi zalika ilal ijtihad babu wata diyya sananniya akan haka sai dai ijtihadin alkali da hukuma su za su fitar da cewar a bada diyya kaza illa an yankusa basurul ain sai dai idan gani idan kuma yaro an jiwa mutum ciwo ya a nan an yi da kokarin da aka yi komai ya tsaya nawa za a biya diya to alkali da hukumar su za su fitar da abin da za a bayar na diya a kace to babu wani abin nan ya ba da dubu talatin daga tara ki abin nan diya kenan ko dubu hamsin na naira nake nufi ko ya ba da dubu goma kun fahimci wannan da ke ko sai ma dai ya ce illa an yan kusa basarul ain sai dai idan gani idan ya ragu to in kuma gani ido ya ragu ta sanadiyar an taba idan da sauransu fa yakunu lahu bi qadri ma na qasa min basarul ain to anan za a bashi gwargwadon abin da ganin shi ya ragu idan ganin ya ragu sosai sai diyar ta zama ta yi yawa idan ganin bai ragu sosai ba sai diyar ta zama kaɗan imana eh, likitoci da sosai za su yi za su tantance da duk yadda suke awon ido na gani ganin shi zai abin da takan yi ci bai komai ba a sallame ya a sallame nan da sati biyu kuma abin ya taso mishi kalo da ke ko to haka idan ana haka kenan ko fada ne ake raba mutum ana raba su ya ci shi ba zai yadda ba to ko zai kai shi sai ya yi nazarin ina zai nausa in gane ko dan yaje ya laushe inda zai ba da raƙuma hamsin ko raƙuma ashirin da biyar ai kaga قال رحمه الله عز وجل قال يحيى قال مالك الأمر عندنا في العين القائمة الأوراق إذا طفئت وفي اليد الشلاء إذا قطعت إنه ليس في ذلك إلا الاجتهاد وليس في ذلك أقل مسمى قال رحمه الله قال مالك الأمر عندنا الأمر عندك قالوا مدينة في العين القائمة عين إدم ديك أسعيق شيء الأوراق أمام قوباتا قني قال إيوه بايا قني إذا قفعت إذا أكد دكيش يدينا قني يا idan qafi'at idan aka gusar da ita idan baya gani kun gane ko da sai ya kai mashi wani abin da ya faɗar da idan ƙasa ya cire shi wa fil yadi shalla da kuma hannun da yake shanyayye shine shalla ai ga muzakkar ashal ne shalla idan ya in aka datse ta hannu ne ba abin da yake yi sai aka daɗa shi qala malik ina hula su bi dhalika illa al-ijtihad malik yace nasi kenan na malik cewar ba wata diya sananniya a kan wannan sai dai wale su fi a aqallu musamman babu wata diya sananniya da aka ajiye ma wannan abin da gani sai a duba ga tasirin abin kenan idan yake gaskiya shi bai yana karuwa da idansa ba baya gani amma kuma ba a san cewar shi makaho ne kuma yanzu an rage mishi halitta don da aka da yake da wani idan an cike gurbin amma yanzu ka za ka za ka za ka za ka ga sai ga farashi yana yana karuwa na Allah inda abin da ya shafi a ce an ji ciwo ne asalan ko a ciwo za a yi magani ya dawo yadda yake sai dai a faɗa kawai ai mana rabu da yin Allah shi ne kawai amma dai a ce wai mutum ya karye ya kwankwatse a ce za a kai shi ingila za a kai shi waye za a gyara shi ya dawo kamar inda yake malam sai dai ya ja shafi-shafi. kawai ko ido ne ko a ce kaza ne eh da da abin nan amma wai idan ya dawo kamar yadda mahalicci ya halice shi kamar yadda ita ta sai ga an sami abin sai kuma ga yana yawan koma check up a ce duk bayan wata shida ko duk bayan shekara ko duk bayan shekara ko eh wallahi da maganin kada a maganin kada kada a a fara Allah kar mutum ya bari a yi mishi kara kuma ya yi قال رحمه الله باب ما جاء في عقل الشجاج من ذوك abin da ya shafi sauran raunuka shine ashijaj jam'u shujja aljiraha abin nan kwankwarta tsawon mutum rauni ne da ake ji zawa'un rauni a ciki gaba daya ka san manta ambatal muziha da munaqila da ja'ifa yanzu muna ta maganar ido gidan ido ta ƙasa da ƙashin gefen ido to yanzu ana maganar shujaj abin nan rauni da aka jiya mutum a ka wani jina da ke ko wanda aka jiya mutum shi a ka da fuska shi aka fi kira da shujaj wanda yake ba a nasanta musu diya ba ina ba ta mun gano nan da ke raunin tare da ake yi da ake jiwa mutum ko wani yiwu har ya yi jifa da kunduwa haka tas ta ɗauke ta ta huda kai amma ba ta kai ga modi ha ko sauransu ba jini ita ita zuba haka da dai sauransu Allah ta'ala ya sauke قال رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك ان يحيى بن سعيد انه سمع سليمان بن يسار يذكر ان الموضحه في الوجه مثل الموضحه في الراس إلا أن تغيب إلا أن تعب الوجه فيزاد في أكلها ما بينها وبين أقل نصف الموضحة في الرأس ويكون فيها خمسة وسبعون إنقاعا قال رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك أن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد أنه شي يحيى بن سعيد سمع سليمان بن يسار يا سليمان بن يسار يذكر يناتشي أن الموضحة في الوجه lallai almawdiha ciwon da ake kiran shi almawdiha da aka yi shi a fuska ma'ana ciwon da ya shiga ciki mithul mawdiha fi ra'as to ko don gacin ne wanda yake ka rauni da aka wa mutum a tsakarka illa an ta'ibal wajha sai dai idan ita mawdihar fuska ta kara da da da abin da lalata fuskar muzanta fuskar ko yuzadu fi aqaliha sai a kara adiyar kasan ita fuska tana da nata daraja ta musamman isa a wasu ya hana amal fuska mace ko namiji bai halatta a taɓa fuska ba fuska ita ce ɗan adam kullum ko da zarar mutum an lalata mashi fuska da zarar kuma ya za ga ya koma wani dusu su su su su su haka Allah ta'ala ya isa ya ce to idan aka je mutum rauni a fuska sai ya zama na raunin kuma ya lalata fuskar don an tashi biyan diya za a ƙara akan diyar mundi hataka kullum da ku sai ce illa an ta'iba alwajha sai in ta lalata fuskar ta canza mata halitta fa yuzadu fi aqliha sai a ƙara addiyar ma baina abin da ke tsakanin diyar ta asali wa ma baina aqal misl mudhi fi ra's da kuma abin da yake tsakanin rabin diyya ta mudhiya da ke kai da aka sa da ke kai mutum fa yakunu fiha 75 dinara dan da ga dama mudhiya din 50 dinara ne nisb din ta kuma shine nawa kenan ba shi ne rabin hamsin na ba isa ya ce fayar kone hamsin tuwa su ba dinara saboda an kara dinari 25 akan dinari na hamsin na farko قَالَ رَحِمُهُ اللَّهُ وَالْأَمْرُ قَالَ مَالِكٌ وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ فِي الْمُنَقَّلَةِ خَمْسَةَ خَمْسَ عَشَرَ فَرِيضًا إِشِي إِمَامُ مَالِكٌ بَنَا نَسَيْكِ إِشِي وَفِي الْمُنَقَّلَةِ دَنْغَنِي دَ raunin da aka ji ma mutum wanda yake a suna almanak ala malik zai bayanin sa khamsa ashara farida zai bada raqama قال رحمه الله والمنقلة التي يطير فراشها من العظم ولا ولا تخرق إلى الدماغ وهي تكون في الرأس وفي الوجه قال رحمه الله والمنقلة إلى كتاء المنقلة التي تطير فراشها إذا شنو رونين بأكي جيمة متن in aka ji mashi ya tsiru firashuha fatar tana tasowa min azumi daga tun jikin kashi fatar da ke jikin kashi sai ta ɗayo kun gane ko wanda yake kaga likitoci za su iya bayanin wannan cikin gaggawa wala ta khariku ila dima amma ba ta kai zuwa ga kwakwalwa ba ita ce almakatal ana kiran kwakwalwa kenan domin bai kai zuwa ga can ba waye ta kunu fi ana samun aka wa fil wajhi ana samun kuma a fuska qala rahimahullah qala malik ijma'in sa garin mu na madina an al raunin da ake kina shi ma'muma wal ja'ifa da ja'ifa biyu kenan laysa fihi ma kawai babu kisasi akai sai dai a bada diya yana akwai raunukan da babu kisasi a kansu eh raunin da rauni ne aka ji wa mutum shi a ka ya shiga ciki har ya taɓo fatar can ciki to garin kisasi kuma kar ya zo a tafi da shi shi mutum na biyu ko batun ramuwa kenan yisa akwai raunukan da yake su babu kisasi a kansu sai dai a baya diya don garin zuwa a yi kisasi sai shi kuma ya wuce shi ma abin da Allah ya sa abin da ya sa bai mutu ba kawai bai zo da kwana kwana ba ne <laughs> shi na farko din to na biyu da za a je mai kisasi ga kar zo da kwana kwana wa qara qala ibn shahab laysa fil ma'mumati qawat ibn shahab ce ba a kisasi akan abin da ya shafi ma'amuma kenan ana yi a jaifa isa malik ya yake ba a jaifa kuma ya kawo afar qala rahimahullah qala malik wal ma'mumatu ma kharaqa al afma ila dimagh yace ولا تكون المأمومة إلا في الرأس وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم قال مالك رحمه الله والمأمومة ita raunin ma'amuma ma harkar azuma ila dimagh shine raunin da ya huce kashi ya ta sama kwakwalwa wani ji da aka yi da ki mutum aka ya wuce wannan kashin na ka ya ta sama kwakwalwa ita yake kira da al-ma'muma wala ta takunu al-ma'mumatu illa fi ra'si ba a samu ma'muma a fuska ba a samu ma'muma a ko'ina sai a ka inda a ka a kai nan kwakwalwa take wa ma yasulu ila dimaghi da kuma abin da yake kaiwa zuwa ga kwakwalwa idza kharqa azma idan ya karya kashi ya huta kashi wannan shi an kira da al Allah ta'ala ya sauke to a irin wannan raunin aka ji wani wani ka sani sai dai bai zo da kwana ba eh to ka gara zo wurin kisasi ya zo da kwana shi za ka ce ba a yi mishi kisasi sai dai a biya a biya diya قال رحمه الله عز وجل قال مالك الأمر عندنا أنه ليس فيه ما فيما دون الموضحة من الشجاج عقل حتى تبلغ الموضحة وإنما العقل في الموضحة فما فوقها وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى إلى الموضحة في كتابه لعمر بن حزم وجعل فيها خمسا من الإبل ولم تقض الأئمة في القديم ولا في الحديث فيما دون الموضعة بعقل قال رحمه الله الأمر عندنا الأمر الذي قدمنا من مدينة أنه يدعى الأمر التي ليس فيما دون الموضحة من الشجاج أقل أدل رونك أن أتي جيم متي إن دي بك موضحة شيني ليس فيما دون الموضحة رونان دي بك موضحة من الشجاج نلو نرونك aqalun babu wata diya akai an aka ce babu diya babu diya a jiyayya ba wai kawai ya da ki banza ya wuce ba kuna jina da ke ko hatta mudiha har sai raunin ya kai ga mudiha wa innama al-aqalu aban sani kawai ana biyan diya ne fil mudihati na raunin da ya kai mudiha wa ma fawqaha da kuma abin da yake sama da ita Allah wa zalika abin da ya zama ka faɗi wannan maganar anna rasulullahi a lallai wasallam lalle ma ake Allah tsare da aminci a su tabbata a in shi intaha ila al-mawdiha ya kai karshen magana shi ne akan mawdiha fi kitabi al-amr bin hazm a dogon takardar da ya rubuta ma amr bin hazm faja'ala fiha khamsa min al-ibli sai ya sanya diyyata ita ce raquma biyar diyar mawdiha raquma biyar abin da ya yi sama da mubiha sai kuma diyar sai ta karu kula jiko amma raunin da bai kai mubiha ba sai ba a sanya mishi diya ba قال رحمه الله ولم تقض الأئمة في القديم malamai لم يمغبا تا انت yake cewa malamai magabata da suka gabata ba su yi hukunci akan cewa cewar akwai diya ba wala fil hadith hakan nan malamai da suke a yanzu a zamanin sa kenan ya ce ba su yi hukunci a kan wannan ba fi ma dunan modiha kan abin da bai kai modiha ba bi akalin a ce a ba da diya kaza a sai da ijtihadi na hukuma ita za ta ga abin da ya kamata a bayar amma ba wai an ajiye cewar kaza za a bayar ba kamar da can aka ajiye raƙuma biyar to ba a ce an ajiye raƙuma hudu kuma akan abin da bai kai modiha قال رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك أن يحيى بن سعيد أن سعيد بن مسيب أنه قال كل نافذة في عضو من الأعضاء فيها ثلث عقل ذلك العضو قال رحمه الله وحدث يحيى عن مالك بن يحيى بن يحيى الذي كان قديما دك مالك أن يحيى بن سعيد دك مالك مالك شين يحيى بن سعيد أن سعيد بن مسيب سعيد بن مسيب أنه قال ياتي شي وكنا سعيد بن مسيب ياتي كل نافذة duk wani rauni da aka ji ma mutum da ya kai fi odo min al'adha da ya kai gaba daga cikin gaban jikin mutum fafiya to a wani raunin abin da za a bayar sulusu akalin zalikar odo za a ba da sulusun wannan gabar kuna ji da kyau duk rauni da aka ji ma mutum a gaba kuma raunin da ya huda ya zama rauni to za mu duba mu ga wannan gabar na wani ce diyata wani jana da ke ko to sai a ɗauki sulusun diyar a baya kamar da nan yatsa nono diyasa kuma goma sai aka ji wa mutum yatsa a anmula a gabar farko wannan aka ɗauke mishi shi الله يسلمك no ce كنا ايه eh la kuma uku قال مالك رحمه الله قال رحمه الله حدثني مالك أنه قال كان ابن شهاب لا يرى ذلك وأنا لا أرى في نافذة في أضل من الأعضاء في الجسد أمرا مجتمعا عليه ولكني أرى فيها الاجتهاد يجتهد, يجتهد الإمام في ذلك وليس بذلك أمر مجتمع عليه عندنا kuna jin magana malik da magana malamin sa ko ibn shihab an bugu manta waccan ibn shahab yake cewa imam yake cewa kare ibn shahab la yara zalik ibn shahab ya kasance baya baya ganin fatawar ibn musayyab sa'ir ibn musayyab yace kullu nafidatin fi udwi min al-a'dha fa fiya thuluthu aqali zalika al duk wata wani rauni da aka je mutum a gaba kullu ko ba gabar aka dauke duka ba wani rauni aka je mutum a gaba to in aka tashi za a bashi diyar sulusun wannan gabar ita ce fatarwa sayyid bin musayyib qala rahimahullah hadathani malik malik ce kana bin shihabin ibn shihab ya kasance la yara zalika baya ganin wannan hukuncin da wannan fatuwar da ibn musayyib ya bayar shi baya ganin ta haka kamar yake ne da ake ciki shi ma yana tashi ma hankali amma sai ka ana ta ɗaya ɗaya wato duk wanda yake mu'amala shi da ilimi takaitacciyar mu'amala ce to za ga abubuwan sai a hankali yana ce malamai sun yi saɓa ka ga ana rubuta abin da bai kai a rubuta shi eh ga ana ɗaiɗaita abin da bai kai a daidaita shi ce malamai sun yi saɓani malamai an so malamai su zama ma junansu ya zama ma juna yan amshin shata kenan ko in wani ya ce a yi kawai alhalin kuma kowa da fahimtarsa tafawutul ulama fi afhamihim lil wahyi fawqa tafawutul abdani haka imam ibn qayyim ya faɗa ita bambancin da ke tsakanin malamai a fahimtar su bambancin tazarar ta fi bambanci na tazarar gangan jiki kasan wani za ka ga gangan jikin shi dan cikuli ne wani kuma za ka yi gabbuje jan kato ne kano ne ke dole fahimta ta sha bambam shi ga abin da ya gani shi maka ga abin da ya gani ga hujja shi ne ba wai yi ta hayaniya ba ne ana ta rudu daga abin da bai kai a mai rudu ana ji da ko fahimta fa da muke magana cewar fahimta ta sha bambam ka duba na sosai na alkur'ani mai girma da annabawa za ka ga ubangiji subhanahu wata'ala ya ce wa dawuda wa sulaimana iz yahkumani fil harsi iz bashar fihi ghanam alqawm wa kunna li hukmihim shahidin su biyan suke hukunci wa dawuda wa sulaimana iz yahkumani fil harsi sai Allah ta'ala ya ce fa fahamna ha sulaimana sai muka fahimtar da annabi suleiman hukuncin da yake shine na daidai a kan wa kenan eh a kan babansa gashi babansa gashi kuma ya riga ya shi annabta tunda dan annabi ne baban ma annabi ne to ai annabtar dan uban ta riga ta ta dan kaga kenan uban yana da biyu gashi annabi ne ya riga wannan kuma gashi uba ne Allah ya ce fa fahamna Suleiman amma ka kai ga dawa kuma Suleiman wannan ya sa kuma yana da wasu matsayi masu tarewa da ya goge na uban wa kullan atina hukman wa ilman wa sakhana ma a Dawud al-Jibal akwai abubuwan da aka bai ma annabi Dawud ba a bai ma annabi Suleiman ba an hore ma annabi Dawud in yayi tasbih ce subhanallah sai duwatsu gaba ɗaya su amsa sai subhanallah in ya ce walhamdulillah sai duwatsu gaba ɗaya su amsa da tsuntsaye diga su ce walhamdulillah suna tasbih da tasbihinsa amul ci wàllu da jóg wanda ko ga abin da ya shafi fahimta kenan ga abin da ya shafi abin nan kenan kan rabin shahabin la yara zalika wa ana la'ara fi nafi zata fi wata yi mana a wadda fi zata amar mustama alai imam malik ibn kuma kuma yace wa ana ni malik kenan la ara fi nafidatin ba na ganin akwai a wata gaba ko wani huji da aka yi wa mutum aka fitar mai da taga ba shine na fita ba aka fitar mai da taga a hannu eh, fi uduyin a gaba min al'adha daga cikin gaba ya fi a jiki ba na ganin akwai wani amuran mujtaman alai wani al'amari da ake itimai a kansa don ibn shihab ya ce kaza ibn musayyib ya ce kaza eh duk malaman shi ne kuma a imma ne su malami ne na yankan shakku ya kai malam malik ma ya rawaito hadisin kama kawai ya kasan malantar kama ta yi balle har ya kafa hujja da magana ka duk malaman hadisi da suka suka zo bayan sa ana cewa duk iyalin ne alaihi yana cikin malamai da suka bude makarantar hadisi shi ma maliki wa anas ji cewa walakin ni ara rafi hal ijtihad ni ina ganin akan irin wannan raunuka sai dai a ijtihadi kotu idan ka duba bayanan da likitoci suka yi sai su ijtihadi a ce to kai zaka bada diya kaza yajtahid al-imam fi thalik imam ko na ibu zai yi ijtihadi akan haka walaysa fi zalika amru mujtama alai indana ba ma gana akwai wani al'amari da yake ijma'in shi a gare mu a nan garin mu na Madina قال مالك رحمه الله الأمر عندنا أن المأمومة والمنقلة والموضحة لا تكون إلا في الوجه والرأس قال رحمه الله فما كان في الجسد من ذلك فليس فيه إلا الاجتهاد قال مالك الأمر عندنا الأمر الذي قدمنا من المدينة an annal ta lalle rauni mai suna al-ma'muma mun yi shi a baya ko wal munaqqilata wal mudihata la takunu illa fil wajhi wal ra's waɗannan raunuka guda uku da al-ma'muma da al-munaqqila da al-mudiha ba a samu su sai akai kullum da ke ko sai dai a baya mun magana wani yakan shiga fuska kama abin da yake na mudiha kenan fama kana fil jasad min zalika to ire-iren waɗannan raunuka da ake samun su aka in aka same su a jikifa aka same su a hannu aka same su a gadon baya ya huda mishi gadon baya aka same shi a cinya falaisa fi illa ijtihad ana ijtihadi za a yi wannan jiko ya ya huda shi har raunin ya ya dayo a cinyarsa ne ya dayo fata har farar fatan nan ta fito a yana ya taba kashi kaga inda a kane ya zama mudiya to kaga tunda a cinye ne ko a sharaɓa ne to wannan sai dai alƙali ya hukunci a kan قال مالك رحمه الله فلا أرى اللحية الأسفل والأنف من الرأس في جراحهما لأنهما عظمان منفردان والرأس بعدهما عظم واحد قال رحمه الله الأمر عندنا الأمر عند يكي قرمنا المدينة أن المأمومة للي مأمومة أه fala aral lahya ba na ganin kashin nan ma'ana kashin da gemu yake tsiro mishi ko wannan mukamuki kenan shi ne azumul hank allazi alaihi al-asnan wanda yake abin nan haƙora suke a kansa ba shine wannan ba wannan kashin ya ce wal anfa ba na ganin wannan mukamuki da hanci min ra'as fi jara'ihima cewar an aka ji musu rauni su ma hukuncin su hukuncin kai ne gane ku saboda mai li annahu ma azmani munfaridan yace kasusuwa ne a ware suke wannan kashin a ware yake hanci ma a ware yake haka maliki faɗa war ra'su ba'dahuma bayan su kuma sai kai azmun wahidin shi kuma kai kashi ne mai cin gashin kansa wato ana wannan bayanin ne ka san rauni a kai fa ya sha bambam fa karamin rauni da za ka yi wa mutum a cinya ko a ƙashi ko a sharaɓa in a kane fa sai jawo mutum jangon Allah mutum ya hatara sosai da sosai kada ya wasa da kansa kada komai ya tura kai a gane ko gaji ba yana cewa in duka yawa nake ka ake karewa don kai ya fi hatsari za a kawo mutum dukar takobi sai ya sa hannu ka san hannu sarki ne hannu jarumi ne kai hannu jarumi ne sai ya sa hannu don da abin ya daki kansa kwara ya fille mishi hannu Allah ya sauke Allah ya tsare baki da قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله أن عبد الله بن الزبير عقار في المنقرة وحدثني يحيى عن مالك يحيى بن يحيى كانت تدين مالك الربيعة بن أبي عبد الرحمن لقى ربيعة أبو عبد الرحمن أن عبد الله بن الزبير للي عبد الله بن الزبير أقاد من المنقلة يا بعد دية أكن أبن دي شفاء المنقلة أقاد يا قصاصي يا قصاصي shi إمام الزرقاني zurkani ya ce على ذلك مالك إمام مالك وانا في ba دي شيء أنا daidai dan ya ce la kisas mun karanto cewar babu kisasi ana ina fata mun fahimci wannan da ke ko to ina ganin sai mu tsaya na ina da dan hanzari haka subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik